Wasu abubuwa ta ga yana ta cirewa a jikin bango, musamman kusurwa-kusurwa, inda ma ba mai iya lura da wajen. Sai da ta ga ya cire kamar guda uku sannan ya juyo kan shi ya ganta a bayan shi. Ganin sun haɗa ido ya sa ta sunkuyar da kanta. Can ƙasa tana wasa da yatsun hannunta, yanayinta da sanyin kunya. Wani hun kawai ya ce a cikin ran shi ya taba bakinsa, bai ce mata uffan ba, ya wuce ya yi waje. Ƙara biyo shi ta tana gani ya ƙara cire wasu chips ɗin daga ta waje. Angle by angle duka sai da ya biya ciccire. Ta inda duk inda mutum ya kullu, kyamara za ta ɗauke shi da duk abin da yake aikatawa. Ita bata ma san kyamara yake cirewa ba, kawai mamakin shi shine ya mata yawa a zuciyarta. Yadda yake neman zautar da ita, a saninta da ta yi masa Za ta iya cewa ko gidansu ma bai sani ba, amma sai ta ga kamar ma ya fi ta fahimtar kusuryoyin da ke ɓoye a sashi-sashi na gida. Aikin cire su yake yi tukuru ita da ya umarce ta da ta kula masa da yaran almajirai a ta cikin gida, ita ce kuma a biye da shi kamar wata jela. A duk inda ya saka kafarsa sai ta bi shi tana rakuɓe a wajen tana kallon shi. bai wani damu ba saboda daga cikin ƙasar ran shi ya san haka ne fi masa alheri da kwanciyar hankali ware ya ji ta a kusa da shi ɗin dan bai san ya zai ji a ran shi in wani abu ya je ya same ta ba suna cikin haka sai ga wani sai ga wata jib nan baka ta faso kofar gidan a gurguje gabanta ta ji ya faɗi ta ji saurin miƙewa ta isa ta tsaya kusa da shi Wasu mutane ta gani su kusan biyar sun sauko da baƙaƙen kaya da manyan bindigogi a hannunsu, koinansu a rufe da baƙaƙen kaya da bulletproof jacket, kan su rufe da hular kwano. Suna yi isowa ta ga sun sassara mishi ba tare da wani ɓata lokaci ba, guda hudu a cikinsu suka yi redin gidan ta baya suna gadon kowane angul. A da kawai ta shiga yi kirjinta na bugawa da ƙarfi. da ta ji hankalinta na ƙara rikitsa da tashin ƙwaƙwalwarta na neman zaucewa da mummunan fargaba da tsoro. Babban cikinsu da bai tafi ba ta ga ya buɗe ma mufarad wani akwati daga bayan shi, ta laɓe ta ga wani irin kwamfuta ne a ciki. Nan da nan ta ga ya jona wani abu ya jejjera chips ɗin da ke hannun shi, ya buɗe wani bidiyo zuwa zallan det ɗin da yake da yake a jikin bidiyon Kafin ranar tafiyar su da aka ce mishi cikin sakan, kyamara ya nuna masa dukan abubuwan da suka faru. Duka Mufrad yana, kalla kuma yana, yana wasu abubuwa a cikin ran shi. Gami da ba sojan da yake kansa wasu sababbin oda wanda iya su ya su suka san suke iya gane abin da yake faɗa. Bandarawa babu abin da jikinta yake yi ganin har ya kammala ya juyo. Ganin yadda ta razana ta firgice jikinta na rawa-rawa ya saka shi a ajiyar zuciya. Hannu ya mata da ta so kusa da shi sosai tana isowa, dab da shi. Ya kama hannayenta zuwa cikin nashi tare da rankwafowa da fuskarta zuwa nashi suna shakar numfashin juna. Dab da shi ta manne fuskarta kamar wacce take shirin gaya mai wani abu, wata magana a kunnen shi. Wasu mako makudan hawayen fargaba ne ya so matsalalo mata. a bazata da ta ga ya sakankance yana ta kallon cikin ƙwayar idanunta da suka cike da fargaba da rudani gami da musu gami da mummunan tsoro wani lamshe idanunsa ya sanna ya buɗe cikin wata malalaciyar murya mai kashe jiki a hankali ya ce mata ya isa sannan ya mata tambaya cikin yanayin lallashi sosai ya ce ki saurare ni kanta ta yadda hawayen akan saukan mata Jita ya dafa kanta cikin sauki ajiyar zuciya tana lura sai da ya juyo ya ɗan kalli sojan da ya tsimi a wajen. Amma kuma kamar baya wajen sannan ya juyo kanta. Muryar shi kasa-kasa cikin sauti mai sanyi da kuma lallashi ya ce, Za ki bi shi yanzu ku je gida kin ji, ba za ki tsaya a nan ba, saboda ba tsaro. Boka ta fashe da shi a rikice tana girgiza kai muryarta har yana rawa. ta ce yaya wani abu ne ya faru yaya ina su umma na suka ji ya baba fa ya ban ganshi a zauren shi ba ya baka faɗa mini komai ba ta kare shi magana cikin matsanancin kuka mai tafa da tashin hankali kallonta ya ci gaba da yi sannan ya furar da iska ta bakin shi wani lumshe idanunta ta gami da yanke kukan cak jin yadda yake murzaninta a cikin lallausa hannun shi wani yanayi mai tsinka kakkar jiki ya ce ki kwantar da hankalinki zan gano me ya faru ki yi min alkawarin za ki bi su kin ji za su kai ku ne wani waje da ya fi tsaro tare da yaran a ran shi ji yake kamar ya furta mata kalaman zan kula da ke kafin ya dawo sai ya ga ta makalkale wuyanta ta tubure fuska cikin matsanancin bori da taurin kai tamkar wacce take jin duka kalamansa da ke fita daga zuciyar shi Kuka mai ɗaga hankali mai kuma tattare da jiye ganar kakkiyar shagwaba ta sakar mishi. Yaya ni dai ba zan bi shi ba, ni dai ba zan je ko'ina ba, sai dai tare da kai. Ni fa tsoro na ji. Shi dai a rayuwar shi bai taba ganin fitinaniyar yarinya kamar Rufaida ba. A duk yadda zuciyar shi take da wuyar ɗaukar yarinta da shagwaba, bai hana ta saurin huda shi ba. Gaba ta turje mishi akan ita tsoron kowa ma take ji a yanzu. ta haka ya ba da umarni aka tafi da sauran yaran aka kai su wani waje aka tsare su aka ba su abinci. Daga nan ya ja ta suka yi cikin gidan a tare. Duk inda ya saka kafafen shi tana biye da shi a rakuɓe a gefe tana kallon abin da yake. Rufaida ba ta tashi sanin kan asalin abin da ke faruwa ba sai da ta ga ya ciccire chips ɗin da ke bayan gidan da ɗakin mahaifinta da yawa. Da abokin shi Kaftin Rai ya iso ta soma jin hirarsu na tun lokacin da suka fara monitorin ɗin gidan. Ba ƙaramin mamakin shahararta ta ji ba, kuma sosai ta tsorata don a cikin waɗannan rikodin ɗin ne dukansu suka ji asalin inda siya malam ɗin suke. Wanda take ta gaya masa cewa ita ma ta san wajen, ta ce mai wajen bai da wani nisa sosai da anguwar. sun sai dai wajen fa gaba jeji ne bai jeji tana ji suka kama tsare-tsaren su da abokanin shi abokin ya ce zai aika drone ɗin shi wato kyamarar sama ta bi saman jejin ta gano musu me ake ciki sannan su shiga haka sam ta ta rabu da shi ta manne mishi da alamar su take ita ma ta bi shi ya san duk wautar ta don bata san me za ta je ta tarar a can ɗin ba ne take jin hakan da kuma tashin hankalin son ta san halin da iyayenta suke ciki duk sai ya rasa abin da yake masa daɗi ba zai iya hatsari da rayuwarta ba a take ya haɗe ransa yana tuttura ta gefen shi yana ba ta razanannen yanayi ko za ta razana sai dai taurin kai irin nata in ta saka a baranta san ba ta ji ba ta gani wani zare mata ido ya ce to ta zauna da abokin shi shi zai je wajen shi kadai, tunda akwai off anan ma ta ce masa san ba ta iya ji ba tana ce tana cewa ai ta fi shi sanin wajen babu yadda bai da ita ba duk ta bi ta dagula masa zancen gashi bai san su bata lokaci ko ta saka shi su yi wani abu a gaban mutanen shi abokin shi ne ya gaji da rigimar su ya lalaba shi ya ce kawai ya yarda su je din da ita tunda ya ga kamar abin ba serious ba ne sa ya gaya masa cewa kawai yan daba ne da ba su kai su ashirin a cikin jejin ba Da jin haushin hakan a ransa ya saka ta a motarsa daga nan bai kara kula ta ba suka bar wajen suka nufi jeji. Ita ma shiru ta a motar ba ta ce mashi komai ba. Satar kallon shi kawai take yi ta ga da airphone ɗin da ke makala a kunnen shi yake jin duk wani oda da kaftin re yake bayarwa. wanda dukansu suke cikin operation ɗin da shi suke communicating da shi. Shi kadai zai shiga wajen amma sojoji na backup sun iso tuntuni sun ɗauki position sun zagaye ɗan ƙaramin jejin da babu komai a cikinsa face duhun ciyayi da manyan bishiyoyin kuka giginya da kuma bishiyoyin magarya a gindin wata babbar bishiyar kuka ya fakin motarsa ya tsaya na take ya ciro wayar shi ya shiga kallon coordinate ɗin da zai bi sai da ya gama shanye komai sannan ya juyo ya kalle ta ran shi a ya ce wato ke ba kya jin magana ta ko makalkali wuya da ta yi za ta buɗe baki ta yi magana ta ji ya daka mata tsawa a firgice ta ja da baya jajayen idanun shi ya sauke a kan ta ya ce kar ki soma idan kika motsa daga wannan motar sai na harbe ki me na ce muryar tana rawa ta ce ta maimaita maya abin da ya faɗa mata ya ce to ki min shiru idan kika motsa daga nan kina ji na da sauri ta gyada mishi kai ta yi lukwi da wuya tana satar kallon shi kamar wata kamar wata mage. Sidbel ya ja ya ɗaura mata a jikinta ya cire agogon hannun shi ya danna wani abu mai ƙara a jiki sannan ya saka mata hannu. Nan da nan ya saka wani fin ya buɗe durowar da ke gabanta ya cire wata ƙaramar bindiga da ya saka ta aljihun bayan rigar shi. Sauka ya yi a gurguje ya koma sit ɗin baya don a lokacin ko motsi wani mai kyau ba ta iyawa. Tsoro ya biya cikata, sai duk ta bi ta rasa wani shai. Wani shaidan ɗin ne ya rinka zuga ta ta turje wai sai ta biyo shi. Sniper gun ɗinsa ya ɗauka a ƙarƙashin sit ɗin da ke kujerar da ke baya sannan ya rufe motar da security ta ciki. Ya sako ya kulle ta ta waje. Wani uban duhu cikin motar ya gume da shi inda ko ta leƙa shi ta waje ma ba za ta gan shi ba saboda don tinted bulletproof ɗin da ya kulle a ciki. Shi ma kansa ba daɗi yake ji ba. Ita kan babu abin da ƙirjinta yake yi sai buga da ƙarfi, ba abin da take ji a cikin motar sai ƙarar AC da na agogon da ke maƙalƙale a hannunta yana ta ƙara kamar wanda bom ne zai tashi da ita. Idanunta ta rintse da ƙarfi tare da kuma matse jikinta waje ɗaya tana mai karanto a tuwo'i. Sosai jikinta yake karkarwa wanda hakan ya sa numfashinta wani irin fuska sabida abubuwa sun haɗe mata biyu ga tsoron kar wani abu ya same shi ga asalin tsoron hakan kuma ya sa numfashinta ya fara sauya salon fita. har ya kai ga sautin fita numfashin nata na ratsawa ta cikin bugun zuciyarta Sosai ta soma jin kamar wani abu mummuna ne zai ji ya same shi din. Ci gaba ta yi da addu'o'i kala-kala, ƙirjinta na bala'in bugawa. Tafiya yake cikin sanda sai bayan kamar minti goma a jejin sannan ya tsaya daidai wani waje ya sai ta sniper gun ɗinsa yana kallon position ɗin da target ɗinsu da lens zuma. Mutane biyar ya gani dogaye shirara sun rufe fuskokinsu da kyalle suna tsaye kyam Yaran almajiran da aka watsa su a ƙasa kamar wasu dabbobi, duk iya dubawarsa bai ga fuskar ya malam a ta wajen ba. ɗaya ɗin da ke kunnen shi ya danna, sannan ya ba wa sauran mutanensa go ahead sannan shi ya bi. Ya bi ta bayan wajen, daga nan mutum mutum ne yake tsaye kawai sai dai ya ji an sauke shi da harbi Suna gamawa da na wajen ya yi sauri ya ajiye sniper gun ɗin shi da gudu ya isa da wajen da yaran suke ya hukunce su. Kallon shi suka dinga yi suna ƙoƙarin tada hayaniya. Sojojin da suke kurkusa ne suka yi saurin bayyana ta gaban wajen suka kwashe su wasu kuma suna rufa mai baya saboda wani ruwan harbin bindiga da ake sako musu. Cikin sa'a har ya samu ya ɓata a wajen. jikin wani rumfar kara ya bulla jin yadda ake daka ma mutum tsawa wanda sosai jikin shi ya bashi cewa ya ne. zaune yake a gaban wasu mutane an cire masa rawanin shi da hularsa ana ta faffalla masa maruka hannun shi da kafafun shi da bakinsa duka daure an daure su gamgam ko ina jikin shi ya raɗa-raɗa da zanen duka. ya galabaice yana ta tunkuɗo ruwan amai sabida tsananin yunwa da ƙishirwa. Ƙirjin shi na bugu ya ƙara laikawa ya ga manyan bindigogi ne a hannunsu, burinsu su kashe shi ba tare da kowa ya sani ba. Almajiransa kuma da suka ɗebo su za su dawo musu. Za su zama musu kawai masu yin ƙunar baƙin wake su ɗaura musu bom ne kawai su dinga aika su cikin mutane suna tashi. Daga bisani in komai ya lafa sai su fitar da zancen mutuwarsa sannan su gaji zaurensa su kuma aure matar shi. Mufarad yana ta kallon abin da suke min shi kan in ya shiga musu gaba da gaba ba zai iya cin galaba a kansu ba. Laita ya cire aljuhun rigar shi bai yi wata wata ba ya kunna ma rumfar wuta. Wani fu wutar ya kama wajen. Cikin minti kaɗan sai ga suna a birkice kowa yana fitowa. daga ka fito shi kuma sai ya ɗauke ka da harbi da kyar da asiri shiga fatta ya samu ya ɓuya a cikin ciyawa ya luku yana aiki tuni sojojin nan suka buɗe wuta a wajen sai ji kake harbi kawai mutanen shiga fatta duk suna yin ƙasa ga wani irin hayaƙi mai yawa da ke tashi a wajen ba wani kallon mutum ma sosai Daga shigewar shiga fata ƙasa ya fara canfa canfansa na tsafi cikin gaggawa yana yana dukan ƙasa da layarsa ganin kamar ma kamar shi kaɗai ne ya rage a wajen. So yake marmaza ya mai da kan shi wani halittar jeji don ya samu ya tsira da wuri ya bar wajen. Wani irin ihun azaba ya malanye kafafunsa a cikin tokar wutar ƙarar da yake kan wutar da yake kan ci. fitowa yake daga ciki sai yake yake yana wayo Allah na wayo Allah a zuwa taimake ni da mugun gudu mufrad ya shigo ciki wani carabeji an cafke shi ta baya yana jiyowa a mugun rikirkice suka haɗe idanunsu da mufrad wani dishi-dishi yake kallon shi sai ƙoƙarin ambatan sunan shi yake yana cewa muftahu Wani juyi ya yi da jikinsa zai je ƙasa saboda azabar raɗaɗi da ƙonewar da ƙafafun shi ya yi ga tsoro. Azaba ya saka shi yin fata. Ya saka shi fada tokar nan. wani irin tari mai ƙarfi yake yana kakarin amai cikin azama da zafin nama da ya rikoshi a jikin shi suka fito gaba ɗaya a cikin hayakin wutar suka ca gefe A take sojojin da suka zagaye su suna ba su tsaro bai yi wata wata ba ya kukunce shi. Wani irin gigitaccen amai ya shiga kwarawa a wajen yana tari mai ƙarfi sai mika hannunsa yake a rikirkice yana nuna ciyawa yana so ya ce Miftahu ya lura da bayan shi don shi kaɗai ne yake gani ana watsa mai ƙasa amma ina mafarar bai san ma ana yi ba amma gungala bai ce malam yake duk da dama an zaunar da shi a ƙasa amma kuma wuyansa ba ya ma iya tsayawa tari ya tari yana tari ya shi ɗanyen ƙasa ya wani karatunsa a kai sannan ya watsa a iska tare da sakin wani gigitaccen ƙara jim kaɗan da mugun gudu shiga fita ya fito daga inda yake ɓoye yana ihu yana tsalle yana sosa bayan shi kamar an watsa mai bulala mai ƙaiƙayin ƙara Take duka bakin bindigar da ke wajen ya kansa, ya malam yana ta tari yana rakwaɓewa har ƙasa. Da sauri mafarar da miƙe daga gare shi ya cafko wuyan shiga fatta, da ya gama risina ganin an zagaye shi da bindigogi. A gurfane a gabansu suka aji shi sai da ya bari sojojin shi sun mai lukui da mugun duka suka kakkarya shi sannan ya harbe shi da bindiga a kirji. a take shiga fatta ya faɗi ya mutu ya mana yana ganin haka ya tada kafara ya ce allahu akbar sannan ya ƙarasa sumewarsa cikin numfashi tallafashi mafarda a jikinsa umartar sai da cewa su tattaka dukan su shiga fatta da duka wani evidence da suka samu da hujjoji da ke wajen su yi gaba da shi babu ɓata lokaci kam suka soma aikata hakan a yayin da shi kuma ya goya kawunshi a bayansa suka doshi hanyar inda ya fakin wa motarsa. Da kyar da yake tahowa yana sauke ne shi yana jan kansa gaba da ƙarfi saboda mugun nauyin ya malam bari ma da ya biya su mai masa a baya duk nauyin jikin shi nan aka ya saki masa gaba ɗaya. Rufaida tana Tana daga cikin motar duk ta kasa samun nutsuwa. Jim kaɗan ta je ƙarar tsayuwar mota a gaban nata, duk sai ta rasa ta yadda za ta yi ta leƙa ta gani. Kaftire yana tsayawa a daidai wajen ya je ya buɗe ta. Sakowa ta yi a rikirkice tana bibiyar shi a baya duk ta rasa yadda za ta yi ta so ce masa ina yayanta. Dan ɗan gaba suka yi kaɗan ta ga ya tsaya yana jiran shi. ga motar ambulance na asibiti har ta iso a lokacin ji take tamkar ta zai ballo ya waje gabanta ba karamin faɗuwa ya rinka yi ba sai ta tsananta adda can sai shi ya bullo da kayan yamalan a bayan shi duk ƙarfin shi nan bai iya kaiwa motar ambulance ɗin ba ya jibge shi a ƙasa suka faɗi tare da mugun gudu suka yi kansu ita da kaftare tana isa wajen ta faɗo a rikirkici a jikin mahaifinta tana rusa wani tsoratacciyar kuka ganin yadda ya yi. Jiwa ya ɗan kalle ta tare da kuma watsa mata rara da mugun gudu ta tsorata ta koma cikin motar ta zauna numfashinta na wani irin fuska saboda tsananin ruɗewar da ta yi. Da kyar ta samo nutsuwa wa kanta hanyar ta hanyar toshe bakinta ta shiga lekosu tana ta kalan yadda abokin shi yake taya shi suka saka ya malam a motar ambulance. Cikin minti goma suka bar wajen suka yi hanyar asibiti. Tsanantawar da zazzabin da ya mata ya saka ita ma aka ba ta gado, saboda ta riga ta sosai saboda ta samu kulawa ba ta saboda ƙara sanin inda kanta yake ba sai a washe gari. Ta yin wannan za mu dakata sai nan gaba insha Allah. Bisalamu kwana lafiya.